أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahe kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan allah wata wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi muraƙaba da kuma muhasaba inda muka bayyana cewa muraƙaba wata marhala ce wadda take zuwa bayan marhalan musharata hakanan kuma bayan muraƙaba muna da muhasaba kenan ita ce marhala ta uku a mataki na biyu bayan tuba mun nuna cewa cikin darussan da suka gabata idan mutum ya kama hanya na tsarkaka idan mutum ya kama hanya na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala idan mutum yana son ya gyara kanshi yana bukatan ya zamanto ya hau matakai ɗaya bayan ɗaya mun nuna mataki na farko wanda ya kamata ya zamanto mutumin da yake neman tsarkaka ya hau shine matakin tuba ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya mai da al'amuran shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi azama akan zai gyara cikin abin da ya saura na rayuwansa. bayan wannan marhala ne muka ce akwai marhala mai biyowa baya ita ce marhala ta musharata inda muka bayyana cewa yana nuhi ya zamanto mutum ya yi kansa sharaɗi tun da safe har ya zuwa ƙarshen yini ganin cewa bai aiwatar da abin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi iltizami da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata. iya nan to ya cika wannan marhala ɗin ta musharata sai kuma marhala ta biyu wadda take biyowa ita ce marhala ta muraƙaba wata ita marhala ta muraƙaba a kodayaushe tana tare ne da marhala ta musharata wadda tana damfara ne da ita mutum zai kiyaye kansa kenan ya yi muraƙaban kansa ya kiwon kansa ya kula da kansa ganin cewa ya kiyaye wannan sharaɗin da ya ma kansa hakanan kuma ya kokarin ganin cewa ya kiyaye wannan alkawalin da ya ma Allah subhanahu wata'ala wannan shine muraqaba sai marhala na uku abin da ya shahi kenan muhasaba wanda muka nuna kenan shi muhasaba kamar da yake musharata yana farawa ne tun da sai ma'ana tun da sai mutum zai ma kansa sharadi kun mun nuna kyaukyawan lokacin da ya fi dacewa ya zamanto an aiwatar da musharaba shine bayan sallah asuba hakanan kuma kyaukyawan lokacin da ya fi dacewa ya zamanto an yi muhasaba shine lokacin da mutum ya yanke daga dukkanin shagulgula na rayuwa watan ƙarshen yini kenan lokacin da ya kama makwancinsa zai yi bacci ya kamata ya zamanto ya yi ma kansa hisabi ya bincika kansa dangane da sharaɗin da ya yi ma kansa tsawon wannan yinin nasa me ya aikata daidai menene ya kuskure a cikinsa ina ne ya bi Allah subhanahu wata'ala ina ne ya sa ma Allah subhanahu wata'ala wannan marhaloli ne wanda suna da matukan muhimmanci zamanto an kiyaye su kenan kamar da muka ce muraƙaba da musharata suna da matukan muhimmanci ta inda za mu iya ganin cewa ayoyin alkur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka sun bayyana muhimmancin waɗannan abubuwa guda biyu muraƙaba da kuma muhasaba ta inda za mu iya ganin cewa alal misali <clears throat> aya cikin suratul infitar aya ta goma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai tare da ku a kanku akwai masu kiyaye da ayyukanku masu muraƙaban ayyukanku su ne mala'iku kenan wanda suke aikata suke rubuta ayyukan mutane ayyukan alkhairi da ayyuka na sharri suna muraƙaban mutum suna kiyo mutum duk abin da mutum ya aikata maganan shi ne aikin shi ne duk abin da ya shahi suna rubutawa Allah subhanahu wata'ala ce kiraman katibin mala'iku ne masu karama masu daraja masu karamci a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma katibin suna rubuta ayyukan da mutane suke aikatawa inna alkhairi ne ko na sharri ne Allah subhanahu wata'ala ce ya alamuna mata fa'alun su wannan mala'ikun sun kasance sun san abin da mutane suke aikatawa duk abin da mutum ya aikata sun sani sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye cikin lutufinsa wannan zai shige musu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ne amma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kallafa musu na muraƙaban aikin mutum duk abin da ya aikata suna gani sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye musu saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine ba abin da yake shige masa duhu ba abin da yake ɓoye masa sannan za mu iya ganin wata aya shi ta ma shigen haka nan wadda take nuna mala'iku suna kiyaye da abin da mutane suke yi kuma suna muraƙaban su inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid a cikin suratu qaf aya ta goma sha takwas Allah subhanahu wata'ala ce ba abin da mutum zai furta na magana sai dai akwai raqib da atid wato wannan raqib da atid mala'iku ne guda biyu wanda suke daman ɗaya daman mutum ɗaya hagun mutum wanda yake dama yana rubuta ayyukan alkhairin mutane mutum raƙib kenan <coughs> wanda yake hagu a tidi kenan shi ma na rubuta miyagun ayyukan mutane kenan duk abin da mutum ya furta za su rubuta in na alkhairi ne ko na sharri ne saboda haka lallai wannan ayoyin suna nuna mana muhimmancin muraƙaba da kuma kiyaye kai in har mutum ya san cewa mala'iku suna tare da shi kuma suna kiyaye da abin da yake aikatawa kuma suna rubuta abin da yake aikatawa in na alkhairi ne ko na sharri ne kenan ya kamata ya zamanto mutum ya shiga hayyacinsa saboda ayyukan mutum ne suke nan suna taruwa kuma zai je ya ga sakamakon su ranar alkiyama wasu ayyuka din ma tun nan duniya mutum zai ga sakamakon su tun nan duniya zai ga natijansu kenan wannan wani abu ne wanda zai ingiza mutum ya zamanto mutum ya yi murakaba ya kiyaye kanshi dare da rana a kowane lokaci a kowane lahaza ya zamanto ya kasance bawan Allah managarci mai jin tsoron Allah subhanahu wata'ala mai kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala sannan shi kan kanshi Allah subhanahu wata'ala bayan mala'iku kamar da muka ambata shi ma mai muraƙaba ne Allah subhanahu wata'ala yana muraƙaban duk abin da mutane suke aikatawa kuma yana kiyaye da shi ba abin da yake shige ma Allah subhanahu wata'ala duhu kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin suratun nisa aya ta farko ki cewa inna Allah kana alaikum raqiba karshen aya cewa lalle ne Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai muraqaba akan ku mai kiyayewa akan ku Allah subhanahu wata'ala yana kiyaye da abin da kuke aikatawa inna alkhairi ne inna sharri ne Allah subhanahu wata'ala yana kiyaye da shi kuma Allah ta'ala ya sani kenan in har mutum ya san Allah subhanahu wata'ala ya san abin da yake yi ya kamata ya zamanto ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala hakanan cikin suratul ahzab a ƙarshen aya ta hamsin da biyu shi ma Allah subhanahu wata'ala na cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai muraqaba akan kowane abu ba abin da yake shige ma Allah subhanahu wata'ala do Allah ta'ala ya san komi Allah ta'ala yana ganin komi Allah yana muraqaban an adam duk abin da suke aikatawa inna na alkhairi ne ko na sharri kenan wannan <clears throat> saboda girmamawa ga mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala da kanshi ya ce kiraman katibin mala'iku ne masu karama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda girmama Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jin tsoron shi ya kamata mutum ya kasance ya yi muraƙaban kansa ya kiyaye kansa ganin cewa bai fada ba cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai so ganin cewa bai saba ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi ba saboda haka za mu iya ganin cewa wannan wani al'amari ne wanda yake na hakika a cikin alkur'ani ayoyi daban-daban sun nuna haka hakanan aya cikin suratul alaq Allah subhanahu wata'ala ko da yake wannan aya tana magana ne ta sauka ne akan Abu Jahal Allah ta'ala yake cewa alam ya alam bi anna Allah yara ashe bai san cewa ba Allah subhanahu wata'ala yana gani ba wato duk muhalafan da yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don saba wanda yake yi ma da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sharrin da yake kullawa bai san cewa Allah ta'ala yana gani ba ne kenan da ya san Allah subhanahu wata'ala yana ganin shi kuma da ya san Allah ta'ala yana ganin duk abin da yake aikatawa to lalle da ya shiga cikin hayyacinsa watan mutane duk lokacin da suka kai ga yaƙini akan cewa duk abin da suke yi Allah ta'ala yana ne yana gani sai ga sun kiyaye wannan za mu iya ganin cikin rayuwarmu na yau da kullum za mu iya ganin cewa duk lokacin da mutum ya san cewa wani yana na yana ganin shi yana da yaƙini kan cewa ana na ana ganin shi ko da ko ta'ala ce wadda take sawara ko da ta'ala foto ne wadda take sawara mutane ko bidiyo ko abin da ya kama da hakan za ga cewa yana shiga cikin hayyacinsa za ga cewa yana kula yana kiyayewa saboda mai saboda ana na ana ganin shi kenan a ɗabi'ance mutum iya san ana muraƙaban shi abin da ya kamace shi ne kasance ya shiga cikin hayyacinsa ya kiyaye amma in ya zamanto mutum bai san cewa ba ana ganin shi zai aikata komi koda daga baya zai bayyana masani abin ya sa shi kunya amma da ya san ana ganin shi ba zai aikata ba shi yasa gwargwadon ne mutum da cewa Allah ta'ala yana ganin sa gwargwadon jin tsoron shi da Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon kiyayewan shi in ka samu mutum kololuwa na jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar kenan annabawa da kuma a'imma alaihi wassalam wani suke sun kai marhala na kololuwa na isma da yaƙini da Allah subhanahu wa ta'ala bayan da za a yi su sabi Allah subhanahu wa ta'ala hakanan kuma za ka samu mutum da yake ya kai daraja na ƙarshe na lalacewa to sabon Allah mai sauƙi ne a wurinsa zai aikata duk abin da ya ga dama ba tare da ya kula ba kenan gwargwadon yaƙinin mutane da cewa Allah subhanahu ta'ala yana ganin su gwargwadon kiyayewansu da kuma iltizamin su da umarnin Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan wannan aya duk da yake ta sauka ne akan Abu Jahl wannan aya tana magana ne da kowanne daga cikin mu. ya zamanto mun sawara mun samu yaƙini akan cewa Allah ta'ala yana ganin mu duk abin da muke aikatawa in mun cimma wannan yaƙini din to sai zamanto ba za mu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu iya kiyaye alkawalin da muka yi ma Allah ta'ala za mu iya mu kiyaye sharaɗin da muka yi na iltizami da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nisantan hannunsa sannan kuma akwai aya wadda ta zo cikin suratul hashir aya ta goma sha takwas tana akka da wannan ma'ana sosan gaske inda Allah subhanahu wata'ala yake khitabi zuwa ga muminai Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah subhanahu ku bi umarnin Allah subhanahu ku nisanci hanyarsa kuma ya kamata rai ta yi sauraro rai ta yi nazari ta yi tunani ta yi tadabburi kan abin da ta gabatar magobanta maranan kiyamanta duk abin da mutum ya hurta duk abin da mutum ya aikata to yana gabatar da aikin shi ne saboda ranar kiyaman shi kina ya kamata mutum ya yi nazari menene zai aika abin alkhairi ko kuma abin sharri Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala lallai ne Allah subhanahu wata'ala yana da labarin abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wata'ala yana gani yana ji duk abin da muke aikatawa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna gani suna jin duk abin da muke aikatawa kuma suna rubuta suna sajjalawa a shi wannan bai isa ba ya zamanto ya karfafa mu ganin cewa mun yi muraƙaban kanmu mun kiyaye kanmu domin ganin cewa mun dace da abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata wannan aya tana cike da ma'anoni <coughs> da ta kasance mahallin ba'asi na malamai na akhlaq da ma malamai na irfani wanda yake nuna matukan muhimmancin muraƙaba da kuma kiyaye kai wannan kenan a takaice dangane da ayoyi wanda suka yi bayani dangane da al'amarin muraƙaba da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin